auzu billahi minash shaitanir rajim rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ya uwa alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkamu da lokaci barkamu da wannan rana fatan yan uwa suna cikin koshin lafiya to muna muku fatan alkhari barkamu da wannan rana insha Allah ya uwa yamma kamar kullum muna dauke da wani sirri mai matukar amfani zai muku amfani matuƙa yan da baku ku tunani sirri ne wato ainihin na maganin kyanda idan ana fama da kyanda ko kuma wani wato ainihin ciwo makamacin hakan insha Allah ku yi amfani da wannan sirri domin a samu waraka yaro ko babba kowa kowanne za a yi mishi wannan aiki domin a samu waraka insha Allah yanda za a yi wannan sirrin shine kamar haka za a samu man wato ainihin um, kanumfari man kanumfari za a samu sai a dinga sawa a gurin da ake faman ake da matsalar nan yauwa na ƙyanda to za a iya shafa mutum a gurin ko kuma wani ciwo makamancin haka insha Allah za a iya shafa a gurin domin a samu waraka bi iznillahi to dan uwa ka daure ka tura ɗan al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai anjima